mafarin tafiya wato sabo Na barau wato jiya bayan kayi bacci kwana ne ina wani nazari bayan dina rufe idanu ainihin jiya kwana ne ba bacci ba ka ce likimo kai to ai da na san da na tashe ka mun tattauna wa haba barau ta ya za a ne bacci bayan duk abin da na shiryo ya watsi haka ne amma dai tunanin da na yi ina kyautar zaton zai kashe kaifin damu nan taka da yake baka san kaifin damuwa bane shi za kake faɗin haka haka ne ban sani ba amma na fahimta ka san tunanin da ne sai ka faɗa tunda kai buƙatar ka ka ɗau 'yarka ka je ka kai wa wannan attajirin mai gidanka ya aura kuma hakan ba ta samu ba sabo me zai hana ba za ka ɗau ƴata ba ka tafi da ita ka je ka aura wannan attajirin domin ni na san tsakaninmu da kai ba bakin ciki kaga duk abin da za a samu sai mu yi raba daidai mu a ayanmu bari kana da yadi dama ah. <laughs> ya kai haba mala ya za ka zo har majalisar mu kawai ka zo kawo mu da zagi tsakani da Allah kai ba na son wani dogon bayani ke nuna min a cikin su wane ne barmo yake ko barau gashi nan to ganiya zaki rika nuna ni kamar sai ka ce hatsari aka ko wani laifi ne eh kai yanzu tunda ka ganni da ita ba ka san iyata ba ce kuma munafikin Allah kai yanzu abin da kai mata kai daidai haba malam me ya faru ne ka zo majalisar mu kana ta tar mana da hankali irin wannan haka au tashin hankali ne wannan wannan shine tashin hankali to iyata ce gata ya ƙunsa mata ciki yau wata shida gashi nan algungumi shi bai kalle ta ba bai ce komai ba haba alaji da girman ka alaji zaka zo ka sa dan adam a gaba kana masa shari wannan yarinyar ban taba ganin ta ba ba rauni din ce baka sani ba to in na taba ganin ki ina na san ki ka ji tsoron Allah ba ko kuma ke ki ji tsoron Allah ba ki aje kuɗayen ki ki yi hakuri har lokacin da Allah ya sa ki aure barau hmm? wannan yarinyar na sha ganin ta a gidanka don haka kai dai ka san abin da za yi saboda wannan yarinyar da kake gani ni ka taɓa wani labarin yanayinta don haka ka daure ka karɓa abin nan da ta zo da shi ni na daɗe sanin fa kai dama ba ƙauna ta kake ba malam ni ban san yarinyar nan ba yanayin yattawa wani yanayi gare ta daban to kaga in kana tsallake tsallaken ka to ka tabbatar yau ka tsallako abin da yafi ƙarfin ka a to ba kaji ba ai kaji yanzu in na karɓo wannan cikin kai ka san nawa zan batar nawa ka san zan batar karka da mu da wannan abu mu za mu sa abun da zai shikenan wallahi da ma abin da na shirya kenan ko ya yadda da shi yayi ko kuma wallahi sai ya aure ta ni wallahi abin da za a yi kaga na ga maka neman miji suke yi wallahi ba zan aure ta ba na dai in ta je duk abin da ta haifa za mu sayar da zamu to shikenan amma wallahi ba zan aure ta ba to shikenan ko dai ka aure ta ko kuma ka san yadda za ka yi ke zo mu tafi rabu da shi zo mu tafi sai dai fa ban aure ta ba amma dai na karɓi cikin kuma lokaci-lokaci takan zo in ɗan ba su wani abu to daga baya sai allah ya ba ta miji ta yi aure ko da ta yi aure sai a shekara bai fi kamar so ma za ta so ta ce ga <laughs> sa ba kai barau ka ce an yi hatsari ya bana nan a yi mu kullum cikin ta muke wannan fa shi ne dalilin da ta mu ta zo ɗaya da kai ai mu hatsaniya a wajen mu sabo Yanda ka san takin zamani ne da shuka Wanda kuma gaskiya ne to yanzu yanzu menene abin yi ai tashi za mu yi mu je tunda ba wani nisa bane nan kusa da nan nan nan garin gabas a nan suke mu je ka tafi da ita domin na san duk abin da ka je ka samu ba bakin ciki mu. kai barau wannan shawara ta ka tayi kuma billahi lazi ta sama mun sauki domin ni jiya kwana ne ina juya tunanin nufi kafancan to amma ina jinjina abin kafancan ina nake jin kafancan kuma kafancan kafancan gari na nan kudu da kaduna ai wata karamar hukuma ce a cikin jihar kaduna mun na fara sauka lokacin da da birnin garin ka ce can din ma dai wata gwaramar aka buga yau bai za a fasa mutuwa ko rufa sabo sabo kwandon shara dukkan gida da akwai ka rana mai fitowa kullum rauni mai fidda jini uban ibrahim alalla da ina da isassun kudi da yi kyauta da mamaki sabo ka ce ya can din ma da kake son da tafiya akwai ani a wajen? ito eh bana ce i ba bana ce a'a ba na dai bar wata mata ta da ciki a garin ciki ka ce can din ma guduwa da yake nan kai ladu duniya kana ji almajirai ma suna zagaya suna bara suna duniya ba mu zo zama ba aini duk inda na je abuja nake kai ban taba yin tunda nake yawo na tun da nake yawan bariki ban taɓa yin sallama da wani uban gidana ba ina jin a cikin iyayen gidana wanda na san na yi sallama da shi kadai shine ilu mai kura shi ma ilin ina abin da isa na haƙura sai da muka yi sallama da shi saboda ban san inda yake ajiye sa ba tilas na tsaya sai da muka yi sallama da shi ya sallame ni kuma abin bakin ciki eh. sallama shege ya bata wuce naira goma sha biyar ba to naira goma sha biyar a wannan lokacin ai kuɗi ne to duk yawan naira goma sha biyar a lokacin ya kai hadarin wasa da kura ne kura fa nan yinke ta tantama da ƙasa kai har babu ta ba ta kunkumi na sha wasa da ita sabon mugun bawa ana cinikin ka kana cin la'ada kai ai barau ah. barau ina ga garin mahanzarta tun da dai ka ci nan nan nan garin gabas ah, ai ba gara mu je mu san abin da eh, ba ai ba nisa yanzu nan bari in tashi mu tafi kuma mece ce illarsa <laughs> minista minista ba arabi ba boko ba mafaɗi ba tsoro ba kunya ba gudun abun magana ba uwa ba uba ba malami ka ji tsoron duk wanda ya rasa waɗannan abubuwa wannan shine minista kuma shine illarsa kaɗai to in haka ne me bambancin mu da shi ai yadda yake haka nake akwai bambanci abu guda biyu tsakaninka da shi shekaru sannan kuma kai kana gudu idan kana neman ka samu cikakken dan hau shine minista saboda haka idan kana so ka tafi da yarka hanya abu ɗaya kawai za mu bi wace hanya ce a minista abin da ya sa kira ka akan wata harka ce da abokina ya taho da ita ko da kai ai ka san shi shine uban budurwarka wata saudatu eh aka ta fesa zama. ba fesa ba ce wannan shine gaskiyar magana a ya taho daga adamawa ya buro mai gidansa wani attajiri ne mai arziki sai dai bai taba haihuwa ba ba ɗa ba jika a shi sanya suka shirya plan da malaminsa wato malamin wancan attajiri cewa ya zo ya taho da yarsa in ya taho da ita can adamawa a malamin zai wancan attajiri bayani cewa ya aure ta za ta haihu wanda kuma zai amince da haka din kaga idan ya aure ta shikenan mu ta zama mana mashin ATM mashin sai dai mu dinga tatsan dokiya kawai muna ci amma duk da haka sabo ya fayyace mata wannan ƙudiri da niyyar abin da muke bukata ta ce abba fauta ki saboda kai shi san yanzu muka jawo ka don ka shiga cikin harkar a ci arziki da kai kutumar uba kuna tsammanin wai ni haƙura da ita shi ya ɗauke ta ya cimma burinsu ni kuma a bani wasu 'yan kuɗi? a'a ai shi sabo ta ina zuwa wani da shi mm, ina muhammad minista ba 'yan kuɗi za a baka ba kana ji ai kuɗi ne uba uban kuɗi kai ni zan ma shirya wa direban gidan wata ɗaukakkiya ta barin gari a kore shi daga gidan kai a ɗauke ka a matsayin direba kuma ma a yau yarinya saudatu ba budurwarka ba ce kikinan duk inda aka kwana biyu shiru ba ciki ba wani motsi kai sai kai wa abakka ciki shi zo shi kuma alhajin sai ya ɗauka a matsayin shi da ya ciki ka gane wannan ita ce kudurinmu. kun tabbatar cewa haka harkar take haka abin yake babu wani sauyi yadda ka ji na faɗa ɗin kafin zai kasance eh to amma fa idan aka samu matsala akan ku za ta ƙare dan ni duk abin da na sa a raina zan samu a rayuwa wallahi sai na samu kai ina muhammad minista babu wata matsala ba abin da zai faru cikin yadda Allah yadda ka ji na faɗa ɗin haka za a yi ni ne ba sabo ne uwa. Eh, wato wannan business din mai <laughs> kyau ce na ba aka <laughs> kuma za a samu alheri a ciki eh. watakila ma kafin wato auren ya nisa eh. kawai dai ka su alajin ya wula kawai abin da ma muke sa rai kenan sannan dan gari la ila wayo Allah da ka gani ko ka gane ka san abin da za a yi eh. kawai ku kwantar da hankalin ku kawai ni zan je in samu yarinyar nan kawai in kwantar da hankalinta kawai a wuce wurin an gama Allah la ilaha illa eh, eh, ar ashe da ku ah, ba komai ai to kai mu kashe mu na kai banza ne eh wallahi la ilaha illa kai Allah Allah maka albarka ga dan albarka ba ni na haifi yaron nan ba amma kaga yadda ya tsaya zai huce min takaici sabo kai dai Allah sai Allah ka abin da ya faɗa in ba ka samu kuskure ni kai ba da kuskure Allah Allah ba za a ba minister arziki irin albarka wai na fata kasa huce min takeici sai bare Hello? Kina ina ne? to ki je ɗaki na ki jira ni ga nan zuwa yanzu mu haɗe a can daga wajen babanki nake babana kuma eh tafiya ta kama mu zuwa adamawa za mu je can za a ɗaura miki aure aure Aure fa kace fa baba. Me yak baba na gaya ma ya tsara ka haka? Babu abin da ya gaya min na tsaro. Kawai dai tsarin da ya min saboda za a sami yan kuɗaɗe a cikin harkar. Ok baba kana nufin zaka ka sadaukar da ni kenan saboda wa'insu yan kuɗaɗe? Da Allah ba sadaukar da ke zan yi ba kuma ba rabuwa za mu yi ba. Amma dai tsarin ya canza daga yadda kika sani. To ya tsarin ya koma gaya mu. Yanzu na shigo cikin tsarin ne. Idan kika auri wancan mutumin, babanki zai sa ɗauke ni direba a gidan kin ga kenan muna tare ni da ke eh? za mu ci gaba da harkar mu ba tare da mutane sun ankare ba shi kenan kin ga shi kuma mutumin ai burinsa ya cika kenan amma ka san sai na kwanta da shi ko nan bai dame ka ba to idan ya dame ni fa akan dan wannan damuwan ne kawai zan haƙura da abin da zan samu ni da ke ki gaya min hanyar da muke da ita na samun kuɗi ba mu da ɗaurin gindi ba mu da farin jini a wurin mutane saboda irin abubuwan da muke aikatawa ba mu da ilimi saboda ni da ke dukkan mu babu wanda ya yi karatu sannan ba mu da jarin da za mu iya yin wata sana'a ko kasuwanci idan ma muna da shi ai ba mu da nasibi amma a gidan wannan mutumin ai ba mu da wata matsala ko ba haka ba ok kai kana duba abin da ya tara saboda yan yan kuɗaɗe ba ka kishi na ko waye zai kishin ki kai ma na baba muna fa garin nan fa da ke fa kika je fa kika yi ciki fa DPO ya miki ciki babu abin da na samu a cikin wannan harkar ke ma idan kin samu wani abu a cikin wannan harkar nawa kika samu kuma ina suke da Allah malama ki tashi kawai ki je ki shirya kawai ki zo mu tafi kawai kun gane ko ke da kike ma da wanda zaki je ki sallama da su ki je ki sallama da mutane kawai ki zo ki same ni na magana wasu yan kudade kina magana ki kai kai dan umma ungo ce in baka ruwa yauwa eh ina zuwa mana a'a dan saraka da kakarsa ya kai ne ah. ya ba ka ci abinci ba ne kai <laughs> wai ke ba za ki girma ba wannan takalman ai sai ki cire kafin ki hawo mana kan tabarma ko na ban zuwa ne in gaya miki zan tafi adamawa adamawa kuma eh. me za ku je yi zan yi aure aure to kin san tun da zuwan da baba yayi zai kai ni wajen wani attajiri ubangidansa wai zai aure ni baya haihuwa shi kuma su yi magana da wani malami sai a ce idan ya aure ni wai zai haihu to kin kuma yarda da shi to ai ba daga ni bane daga minista ne to shi ministan duk abin da ya ce shi zaki zaki zaki Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya Allah kuma ya sa ba wani mugun nufi ya zo da shi ba don na san barin sani wata bakwai da na zauna da shi na san halin shi tsiga tsiga tsiga wallahi ai duk inda ya bullo mana ai mu ma mun san kanta ai ko ba haka ba inda gaskiya ya zo kin gani inda ya yi ban turo miki da kuɗi zan daga ki can cakan kai ki can am amin ba saba kenan ki san shi bane tsoron shi nake ji to ai bai son saurata ba da minista shi yasa hai mama ha ha me akwai abincin nan eh <sighs> in ban da ba a ce ban da to na sai an jima kai wato zuwa yanzu na san 'yata tana nan ta auri hamshakin mai kuɗi kwanan nan zan buɗe harka alaji to tun kawun ka ji daga gare shi kai yanzu a wannan labarin da na baka ta ina ka auren nan ba zai yi ba to ai ya tabu da ita idan suka je suka samu alajin ya mutu ba amma gaskiya kai mugun baki ne da kai ba baki bane ina nufin komai fa yana iya faruwa da Allah can zancen banza zancen gobi kai ka san irin bashin da na ci tun da aka tafi da yarinyar nan saboda na san cewa na daure akuya ta a gindin magarya ku har abada mutum idan kun ga alheri ya tunkaro mutum ba za ku taɓa masa fatan alheri ba zancen banza zancen wofi mutane tun da kuka samu a gaba sai mu rasa inda za mu sa kanmu eh ba haka nake nufi ba to ina za ka kuma ka tashi kuma muna magana ainihin karshen zamana da kai kenan kuma karshen magana ta da kai kenan inda irin wannan ci. har abada mutane ba za ku faɗa alheri ba saboda bakin ciki tun da aka haife ka gozo ba ta gasa maka baki ba shi yasa kake mana wannan fatan fatan shirman kawai Yawwa, a wannan ita ce motar? Ita ce. To da kyau. Ah, mun yi da shi a kan naira dubu ashirin. To. Kasan ya yi sauki ko? Ya eh, alhamdulillah ba wani abu ba komai. ba komai to insha Allah sai ka ji aiki to shikenan eh sai ka ji aiki adalla eh. eh kai muhammad minista bismillah muje sanni direba eh mun dawo sanni kai shiga mota shiga mota yawwa kai a dagus ni ne a gaba fadan ni bana zama a bayan mota to shirin gaba sai ka ce ko ga ta nan in ka sauka sai kai mana damu kafin mu karasu kai bakar magana kake gaya min ne to ai baka fara ne ka daura a wuya ba abin kunya bane in ma ya haƙuri ce ka muje muje muje ki dalla ana ta manyan ardaba ke ta ciwa kai da yara na da za ku shiga baya kai adebo ki zana muje mana su waɗannan da su za mu tafi a ina za mu je da su kai kaga ka bar su a nan gurin ba kai kadai za mu tafi nan da kai idan muka je can in komai ya daidaita sai ka aika su zo Bi tafiya ku gida Da Allah da ka mana Olman. Wai so kake ka gaya min cewa kana kokonto kenan akan wasu abubuwa da can. a amma in abubuwa da ta kai zo kai sai a baka A to shi kawai abinda za a yi kawai ga gane idan ka je can din abubuwa suka daidaita da ni da su din ma zo daga baya ni kawai na tsaya a nan ah, kawai. Kai minista karmi haka ana magana haka zo da mutane wani sabon sai a saya muku abinci a hanya ba ba wani abu muje kai mi gomin karafunan nan nan da Allah saboda tsaro gogan ga ba su iya tare mu sun ji za a samu eya ne ka mu je tsoho saboda tsaro Allah wallahi ka shiga mana yaro ka shiga mu je tsoho saboda tsaro Allah wallahi shi mana Allah da ya fi a ga rogo matsa wai wai wai wai wai ya nan kunguru kak amma da cikin yaran ka ba me ba me aukin wannan ko yayi saboda ya fi kowa iya sara ne iko Allah kak yanzu haka zamu je Ina tafi masallaci malam zancen yarinyar nan yana damuna wai ita wannan yarinya har yanzu mai tafiya da ita bai zo ba eh bai dawo ba ba kya son zamanta a gidan ne wa zai so zama wannan katuwar budurwa a gida idan zaman ya zama wani dindindin ba <laughs> kai ya ba kina da abin dariya to ni ke kadai kin ishe ni balle ya ki rika tunanin wata a dole ne a yi tunani to kin ji mamuriyar sai ya dawo ina sallama shi mai tafiya da ita eh bari in je Allah ga ta mala. Samu sai yau? Wallahi wala. <laughs> Ma ai alhamdulillah tafiya ta yi kyau. Eh, kaga ita waccan yarinya ita ce ita ce yattawa. Shi kuma wannan yayanta ne. Waɗannan kuma abokanansa ne. Eh. To. Eh, tafiya ta yi kyau wallahi. To zo mana ganka. To. A'a. Kai dakata zan zami magana ne. A'a. Ah. komai a gabana za a faɗa malam bashi ba komai mu je ce baka sani ba na'am akwai matsala ce ce matsalar malam haka fito wannan da nai eh. yanzu Alhaji ba lafiya yana asibiti yanzu nan ma gurin su zan tafi to ai kawai sai mu hada gaba ɗaya mu ranka ya kawai kai kai ku shiga mota za mu je asibiti da wannan gayya za mu je asibiti kana mana katsalandan ba kai ku jira ni za mu je asibiti mu dawo shi kenan malam wai me ma ke damun sa ne ciwon koda don haka dole sai an sa masa koda zai rayu ku samo wanda za a ciri kodarsa a sa masa ku hanzarta domin za a iya rasa shi wallahi akwai bala'i toba samun koda fa wahala zai ai ba wani wahala kai za ka ba da kodarka ni Baba. Kana hauka ni? Ni zan cire koda ta in samu wani? Kana hauka ni? Sai dai idan kai ne kake hauka. Amma ba zai taɓa yiwa a ce mu zo wurin nan a banza kuma mu koma a banza harkar nan ba ta yiwu ba don haka ya zama dole kai ne zaka bada bodar ka to ko duk mutumin da yake jira sai an cire koda ta an dasa masa sannan zai rayu to gara ma a fara hakan kabarinsa domin babu wanda ya isa ya fasa ni cire koda haka ce haka ce haka zaba ko to na rantse da sarkin da ke busan numfashi wannan mutumin koda da yake bukata idan ka bari wannan mutumin ya wula ni zan fasa ka zan fede ka zan ciro kodar ka guda biyu duka zan gasa su zan ci daya kuma in baiwa yarka daya ta ci duk abin da na faɗa wallahi sai yayi ko kana musu ne kai minista hankalin mai saran kaba ya koma garina